كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد اتيناك من لدنا ذكرا kamar yadda muka baka labarin annabi Musa da Fir'auna da mutanensu ya kai wannan manzo haka muke baka labarin waɗanda suka wuce gabaninka na manzanni da al'ummomi daban-daban don ya zama lallashi gare ka kuma tabbas mun baka abin karantawa daga wurinmu wanda mai wa'azantuwa yake wa'azantuwa da shi.